Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji yadda fargabar yiwuwar tashin farashin lita man fetur ke haifar da dogayen layukan mai a wasu biranen Najeriya. Har ila yau za ku ji cewa masu fada a ji a jihar Nasarawan Najeriya na kira ga jama'a da su yi takatsantsan da kalaman da suke yi sakamakon hukuncin da kotun da ke sauraron kararrakin zaɓe ta yanke wanda ya soke nasarar gwamna abdullahi sule muna kuma tafi da shirin zauren matasa wanda nasir adamu kaya zai gabatar a wannan karan shirin yaya da zango ne a ƙasar kamaru muna kuma tafi har ila yau da sharhin jaridun najeriya ta mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. An tuhumi wani mai gidan haya da kisa da kuma nuna tsana jiya Lahadi bayan da ya dabdaba wa wata mata musulma da wani yaro dan shekaru shida da haihuwa wuka a wani harin da ya kai musu wanda 'yan sanda suka alakanta da yakin Isra'ila a Hamas. Yaron wanda aka daba masa wuka har su 26 ya cika a asibiti. amma ana kyautata zaton cewa ita matar mai shekaru 32 da ake tsammanin mahaifiyar yaron ce za ta rayu bayan wannan mummunan harin da aka kai musu a ranar asabar bisa wata sanarwar da ofishin babban jami'in 'yan sandan gundumar illinois ya fitar da yammacin jiya lahadi shugaban amurka joe biden ya faɗa cikin wata sanarwa cewa shi da mai ɗakinsa sun kiɗime bayan samun labarin mummunan harin biden ya ce amurka tana tur da wannan mummunan harin kiyayyar kuma amurka bata amince da irin wannan mummunan al'amari ba sannan hakan ya saba ka'idojinmu mu kan yadda muke ibadarmu addininmu da kuma abin da ya shafe mu iran ta gargaɗi isra'ila cewa al'amari fana iya rincaɓewa muddin ba ta daina zaluntar falastinawa ba inda ministan harkokin wajen iran din ke cewa a shirye sauran masu ruwa da tsaki na yankin suke su ɗau mataki a cewar kafar labarai ta fars na mai nasaba da gwamnati an ruwaito minista hussein amir abdullahiyan na cewa idan ba a tsaye da wannan zaluncin na yahudu ba to a sani cewa dama sauran masu ruwa da tsaki a yankin sun shirya a jiya lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin murkush hamas yayin da sojojin isra'ila ke shirin kutsawa cikin zirin gaza da zimmar farauto mayakan nan da suka shammaci duniya da mummunan harin da suka kai garuruwan da ke kan iyakar isra'ila shugaban addini a iran ayatollah ali khamenei ya faɗa a ranar talata cewa babu hannun iran a harin da kungiyar mayakan hamas ta kai isra'ila to amma ya yaba da abin da ya kira nasarar wato nasara mara masaltuwa da aka yi kan sojoji da kuma hukumar leƙen asirin isra'ila a wani bangaren kuma a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce za a sake buɗe kan iyakar gaza da ke ƙarƙashin ikon masar sannan kuma amurka za ta yi aiki tare da ƙasar masar isra'ila da majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da samun taimakon aiwatar da wannan manufa. ɗaruruwan tantan ɗin kayayyakin agaji daga ƙasashe daban-daban ne ke jirgi a yankin ruwan sinai da ke ƙasar masar tsawon kwanaki yayin da ake dakon cimma yarjejeniyar da za ta ba da damar kai wa mabukata wato kayayyakin agaji a gaza sannan kuma a samu damar fitar da wasu 'yan ƙasashen waje daga rafa. Masar ta ce ta daɗa ƙaini wajen ganin ta inganta mu'amalar diflomasiyya da zimmar cin nasarar wannan manufa. Misira ta ba da taimakon agaji ga al'ummar Gaza sannan za a sake buɗe rafa. Abinda Blinken ya sanarwa manema labarai kenan a birnin Alkahira bayan lamarin da ya bayyana da tattaunawa mai ma'ana da shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to nan gaba kaɗan za mu kawo muku shan labaran duniyar. A Najeriya ana fargabar farashin litan man fetur kan iya ƙaruwa a koyaushe yayin da wasu ke ganin ba mamaki a waye gari da dogayen layukan na man fetur don barin kasuwa ta halinta. A makon jiya mazauna biranen wato birnin Abuja sun sha fama da dogayen layukan fetur duk da tsananin tsadar man biyo bayan cire tallafin man. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu ya aiko mana. yayin da wasu masu motoci suka koma hawa na haya ko daka sayyada don tsananin tsadar farashin man fetur din farashin na zama da bambanci a gari daya daga wannan gidan man zuwa wancan duk da take tsaye fadar aso rock ba ta amince ko watsi da bayanan ta ba da tallafi a watan agusta ba don hana man ƙara cillawa sama yan kasuwa kan yi raɗin kansu su saka farashin da za su ciri ba. mai taimaka shugaba tinubu kan labaru abdulaziz abdulaziz ya ce gwamnati ta ɗau matakan kawo sauƙi duk da kuma ba za a iya kaucewa farashin gidajen man ba kan fetur ya zama kamar kowace irin haja dan kasuwa zai iya zuwa ya saya bisa yadda kasuwa ta kama zai ɗora ribar sa ya sayar a kai to abin da yake faruwa kenan su yan kasuwa su za su su siyo kan fetur yanzu a kasuwar duniya su dakwansa su kawo gida a rarraba da motoci zuwa gidajen mai daban-daban wannan ne yake ba da alƙalman a nawa ne kowace litan mai za ta tashi ba wai abu ne da ko gwamnati take zama ta yanke ba yanzu a tuna kungiyoyin kwadago sun janye shirin tafiya gagarumin yajin aiki bayan gwamnati ta kara ma'aikatan tarayya albashi da naira dubu talatin da biyar tun daga watan jiya Babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade Nuhu Toro ya ce za su ci gaba da zuba ido duk da suna ganin rashin sanin ya kamata na masu kujerun siyasa da manyan jami'an gwamnati da cire tallafi ba ya shafar rayuwarsu. Nan da watan uku shekarar za mu shiga da izinin Allah za mu ci gaba da tattaunawa. Gwamnati wajibi ne ta tabbatar ta rage allubazaranci da ake yi za ka ga gwamnoni suna yawo da gwamnatoci ishirin ishirin da biyar talatin wannan allubazaranci ne. Maimakon kuɗi da za a yi amfani da shi a a tallafawa jama'a suka ga ana kashewa a fannin tsaro da kuma safara-safara wayannan su ne abubuwan da majalisar mu ta bamu kan wannan korafin da muka bayar gaban shugaba bola tinubu kuncin dai ya fi tsanani ne a arewa da ke nesa da bakin teku da hakan ya sa mai rubuta baituka haruna aliyu ningi ke bukatar matasan arewa su sauya dabara ka yi abin da ake cewa analysis da turanci wato ka ɗauko talakawan arewa da talakawan kudu ka ɗora su akan sikiri ka ga wa'anne talakawa ne suka fi wasu arziki za ka samu talakawan kudu sun fi na arewa arziki su talakawan kudu an gina su akan su nema wa kansu su samu shi yasa za yanzu dan kudu ya yi digiri amma sai gan shi ya fito a layi yana neman fiye wata ma sai ya maka shi ba da damuwarsa yana da wani target a garin sai da shi wata wata dama ta iya zuwa masa amfani da ita yau dan arewa in ya gama sakandare in kace masa ya je sai da ya yace ai shi yafi karfin ya sai da fiyota ya gama sakandare ya sai da fiyota jira kace ka gama sakandare ko kuma ka gama makaranta ka koma ka rike kwalinka kana jira ko gwamnatinka ko kuma dan majalisa da ya ci zabe ya je ya maka aiki ya kawo maka kai ba za ka je ka nema ba hakika masu samun karami da matsakaicin albashi na kashe kusan mafi tsoka abinda suke samu kan sufuri ko man fetur kuma ya bayyana cewa gwamnati ta cire tallafi inda yanzu talakawa ke biyan tallafin daga aljihunsu Nasura da mai kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya Shugaban jam'iyyar adawar ƙasar Poland Donald Tusk ya yi shelar cewa ƙasar ta shiga wani sabon zamani. bayan da aka wato bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata a zaben da aka gudanar a ranar lahadi don kawar da jam'iyya mai ci jam'iyyar mai suna law and justice ta yi ta gardama da ƙawayenta sannan ta fuskanci zarge-zargen kurkucewar doka da oda a lamarinta na cikin gida a tsawon shekaru takwas ɗin da ta kwashe tana mulki a ƙasar lamarin da ya auku shine an wayar da kan masu kaɗa ƙuri'a fiye da yadda aka saba a baya wanda ya sa aka kada kuri'a da dama fiye da yadda ya kasance sa'ad da kasar ta yi waje da hukumomin 'yan gurguzu a shekarar 1989 idan sakamakon da ake hasashe bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'a ya tabbata to jam'iyyar law and justice ta yi nasara amma kuma ta faɗi jam'iyyar ta samu kuri'u fiye da kowace jam'iyya amma ƙuri'un ba su kai yadda wato za ta iya kafa gwamnati har ta zartar da dokoki a majalisar ƙasar ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da muka leƙa jihar nasarawa har ila yau a najeriya masu ruwa da tsaki sun yi kira ga al'ummar jihar da su maida su cikin kube bayan musayar kalamai da ake ta yi tsakanin magoya bayan jam'iyyun apc da pdp a jihar wato tun bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben gwamna ta yanke ga zainab babaji da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Masu ruwa da tsakiya jihar Nasarawa sun yi kira ga al'ummar jihar da su mai da wukansu cikin kube bayan musayan yawu daga magoya bayan jam'iyyar APC da PDP a jihar biyo bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yanke. A ranar biyu ga watan Oktoba nan ne kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Nasarawa ta yanke hukunci kan zaɓen gwamnan jihar. Biyu daga cikin alƙalan kotun sun ayyana cewa David Ombugadu na jam'iyyar PDP ne ya ci zaɓen, yayin da alƙali guda ya ce gwamna mai ci Abdullahi Sule ne ya lashe zaɓen. Batu kenan da ya janyo musayan yawo a tsakanin magoya bayan jam'iyyun. A cikin makon jiya ne rahotanni suka yi ta yawo kan wasu kalamai da gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Abdullahi ya yi lokacin wani taro da ɗalibai suka gayyace shi don karrama shi. Gwamnan ya ce shi mai ƙaunar zaman lafiya ne. Ai gwamnan arziki shi ne wanda zai so a zauna lafiya a jihar shi yasa muke ta kokarin ba da hakuri yin sulhu saboda a zauna lafiya. A lokacin da aka yi wannan shari'a mutane suna kukan cewa su kiristoci guda biyu joji sun zaɓi shi na kirista shi musulmi ya ce musulmi ne ya ci zaɓe. Wayannan maganganu ne da na ce to ku 'yan makaranta ya kamata ku yi kokari ku tabbatar irin wayannan abubuwa ba su faru ba wannan ba shine ci gaban jihar Nasarawa ba ba shine kuma ci gaban Najeriya ba amma maganar siyasa da aka hada shi da addini ai ba wani sabon abu bane a jihar a Najeriya ma gaba daya mun manya manyan coci da yawa da suka fito suka ce ai wannan mun ga kuma musulmai da yawa da suka fito suka ce ai wayannan to su ne muke cewa ba shi da kyau kada a yi gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule a bangaren jami'iyar PDP kuwa tsohon shugaban jam'iyyar a jihar Nasarawa Mr. Yunana Iliya ya ce al'umma su yi haƙuri su jira sakamakon hukuncin daga kotun ɗaukaka ƙara zuwa na Allah ya isa. Muna jin mamaki da maganganu suna tasowa kuma maganganun nan ba yara kankana ba ne manya suna magana gona ma na ji ma ya yi magana. Shin siyasan jihar Nasara abin da za ta juya ta zama kenan? Muna ganin kamar ana neman hanyoyi ne domin a tada mazauni saye a Nasara State. Duk wani da zai taso ya kawo magana musulunci yanzu bayan an yi zabe an gama wani magana ne kuma daban saboda haka kowa ya nazu shiru judiciary da suka duba wannan sun ga coci da aka yi wa jam'iyyar pdp kuma sun correcting nashi to muna zaman jira mu ji ne. da gona da mutanen shi da sarakuna da sauransu wanda su ne yau suna yawo suna ce kaza kaza kaza ina kira zuban murya a nazu mulki na Allah ne alhaji dan juma'a da musankwar sarkin yakin gabas na wamba yace ba su dauki ɗauki hukuncin na kotu a matsayin rashin adalci saboda addini ba. Sun sani yana nan a cikin Alkur'ani. Zalikal mulki tutul mulki manta sha. Mulkin nan na Allah ne. Shi ne yake ba mu wanda ya so ta hanyar da ya ga dama. Yana nan cikin Bible. shi ma haka mu kwantar da hankalinmu ɗan ƙirƙiro jihar nasarawa don ci gaba ne ba an ƙirƙiro jihar nasarawa don wani kungiya ko don wani addini ba ko kuma wani kabila ba a'a madam el simon de kusa jam'iyyar apc a jihar nasarawa ta ce kowa ya kwantar da hankali addini bai shiga cikin siyasar nasarawa ba pdp ma akwai muslim akwai christian kowane bil adam nan da yake apc a nasarawa ce da kwantar da hankalin shi kawai su ma sarakunan jihar ta nasara Nasarawa sun ja kunnen dukkan masu kalaman da ka iya tada fitina kan su kaucewa hakan domin samun zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu raro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Da ke kawo muku lamuran da ke ciwo matasan tuwa kwarya ta hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a jamhuriyar Kamaru, inda wakilinmu Muhammad Rabiu ya tara matasa don zanta kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba. Amma akasin haka za a iya samun akasi. Wannan darasi kuwa shine kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ilimi za su rabauta. Amma matukar kishi da zai kawo hazada ko ƙiyayya to ba shakka za a iya samun da na sani. wanda kuma hausa ke cewa ya ce wannan shine karo na farko da zauren matasa ya zauna a kamaru inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta da wannan darasi da kuma ba wa sauran 'yan uwansu matasa shawarar an yadda ta dace su bi farko dai muhammad rabi'u ya fara jin ta bakin matasan kan ma abin da suka fahimta da ke shi hankali ne kan kishi. Kishi dai wani motsin rai ne na biyu wanda ke wakiltar da tunani da jin daɗin rashin tsoro. Tsoro da kuma damuwa da ake tsammani ko kuma mara tsammani na matsayi ko haɗin tunani na ƙiman mutum mai muhimmanci domin zayyana muku zare da abawa. Mun gayyaci muhimman baƙi cikin wannan zauren waɗanda suka kunshi Malam Sunusi, Hafiz na Angon Hausawa, Ibrahim Halilu Madin, Malam Aliyu da kuma Usaini Kabir. To jama'a shi ku biyo ni cikin wannan zaure. A farko zan so kowane ɗaya daga cikin ku ya sanar da ni me yake nufi da kishi. Kada a sha'afa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaka da VOA Hausa. Magana akan kishi da ake yi. To na farko dai kishi ya fara ta wani bangare kishi yana da alaka da wato hasada tukunna kishi kan iya kawo hasada a cikin zamantakewan iyali amma in muka koma da baya kuma can kishi ya dauko asali ne tun daga kan ‘ya'yan annabi adamu alaihi salam a lokacin da annabi adam allah ya nufe shi da sauka kan kasa da shi da matarsa adama domin su zo su hayayyafa su yada zuriya har zuwa kanmu har zuwa abin da ya biyo bayan mu annabi adam alaihi salam allah ya ba su zuri'a goma a farko kowace aihuwa na na hawa za ta yi ta fi ɗa namiji da ɗa mace tagwaye take haifa hakan nan ta aihuwa guda biyar ya zama na akwai ‘ya'ya goma maza biyar mata biyar to daga cikin hakan ne sai allah ya umurci sai allah ya umurci annabi adamu ya haɗa ƴaƴansa aure tsakaninsu ma'ana kowane namiji ɗaya ya auri ‘ya mace ɗaya wanda aka haifa a farko namiji ya auri yar uwan da shikenan kowane ciki daya ya auri sabanin wanda aka haife aka haife su tare ma'ana dan farko ya auri yar dan uwa namiji na biyu da aka haife su to aihuwan farko akwai habila da dan uwa da yar sa mace a aihuwan na biyu kuma akwai kabila da yar uwan sa mace insha Allah ya ce ma nabi adamu to yanzu kan nan ka hada su aure a bisa sabani to sai aka zo aka samu matsala matsala da aka samu yar uwan kabila ta fi yar uwan habila kyau sai annabi adamu ya ce ma ƴaƴansa to kai habila ka auri yar uwan kabila kabila ya auri yar uwan kashe kabila ya ce a a ba za ta yi ba ya za a yi shi yar uwansa kyakkyawa dauka a hada shi a hada ta aure da dan uwansa wancan sannan yar uwan wancan shi ta mummuna to kaga daga nan kishi ya fara somawa sunana hafiz mazaunin anguwan hausawa sana'a na inji ne to na gode da wannan tambaya da aka yi min game da menene kishi to ni dai ana fahimta kishi ita wata abu ne daban wanda zan ce take zaman kanta wanda ubangiji shi ya halitti kishi tsaga da kishi akwai kishi mai kyau akwai kishi mara kyau to alhamdulillahi an dan kawo kananan misalai daga ciki to kaman ita kishi mai kyau akan iya samun shaguri namiji akan iya samun shaguri na mace haka kishi mara kyau akan iya samun shaguri namiji akan iya samun shaguri na mace to zaka ga yau kaman kishi mai kyau zaka ga yaro yana abu ko yayi dan fice a makaranta ko yayi dan fice a yanayin tufatar da jikin shi zaka ga uwa tana kishi ina da ɗanta ne shi ma ya kasance haka she tana tura ɗanta da yi abokantaka da wannan yaro tsaga da shi wannan yaro ya samu tarbiya mai kyau ko kuma Allah ya mishi baiwan tunani mai kyau to uwa tana kishi ɗanta ya samu wannan shi ma yanayin rayuwa sunana malam awal mai dahiya ta fare wato kishi wani abu ne da yake nan an mu ce da faransa natural abu ne daga Allah kusan ma malamai sun yi maganganu da yawa akan kishi waɗansu malamai amma hanga na ilimi suka ce mutum bai da kishi bai shiga aljanna ba ma mutum in bai kishi ana son mutum ya kishi amma kishin a yi shi akan ka'ida kishi dai asali dai mun san zuciya ne bai yarda da abin da ido yake guda masa to kaga yau zaka ga mutum ne ya saka riga mai kyau ka ji zafi maimakon kai masa addu'a ya samu alheri zaka ga mutum ya gina gida mai kyau ko ya samu mota yar yayi maimakon kai masa addu'a sai kaga kana jin zafi wani abin ma wani lokacin fa har ya kai kabin da yake zuciyan kama ya fito mutane su ji sun yi kaji kayi magana a tambaye ka me kace kace kai ma baka san me ka faɗa ba wannan duk zuciya ne take rayawa to ita kuma dama zuciya Allah ya mana alkawari abu guntu ne a cikin ɓaryan jikin ku da aka halice ku da shi za ta mari taɓo wani ta mari taɓo nan kuma duk yadda kai da ta ba za ta warke ba to taɓon menene duk abin da ya gani kwakwalwa ya dauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin to ka ganda za ta hakuran ka ga alheri ta ga alheri aka tura mata da shi ta yi addu'a Allah ya tabbatar ita ma ta samu nata ragowan alherin to ba za ta yi wannan addu'an ba shi ta maka addu'an shari duk wani abu shi yasa kake jin Hausa suke cewa kai amma zuciya ba ta tuna alheri shi da tuna mutum shari menene sharrin take tunawan ai wa'annan abubuwan ne don tana jin zafi sunana Ibrahim M Muazzam na anguwan Tafare to kishi dai abin da ni na sani a iya fahimta na kishi abin da ake ce kishi kamar yau alal misali matanka ne ka aure ka kana kishin ta ne shi yasa ka aure ta kaga na farko kina in baka kishin mutum ba za ka aure shi ka ɗauko shi daga gidansu ka kawo ta cikin gidanka ba kaga na farko kana kishin ta ne ka keɓe ka keɓe ta ka ajiye ta ka bata daraja da kima da addinin mu ya bari ya ce a yi kai kaga wannan ma za a iya ce maka kaga babban kishi kenan wanda kai akan matanka don ka kiyaye dokokinta da yadda Allah ya ce da manzonsa duk dai da sauransu kaga wannan kishi kenan ka bata ka zaunar da ita a gida ka kiyaye dokokin ubangiji da hakkokinka to shine wa abin da zan iya cewa kenan akan kishi a iya fahimta na kada a sha'afa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaka da VOA Hausa. Malamai wace mahanga kuke yi ma kishi game da zamantakewan ma'aurata? Kamu mu amsa wannan tambaya mana Rabiu, shi kishi kishi ne, amma ana sarrafa shi a yanayi da yawa. Da farko kishi in kana da kishi za ka ga dan uwanka yayi gini, kishi daban yake da hasada, ka yunkura kai ma kai gini. Wannan kishin yana da kyau. To kishi tsakanin ma'aurata kan ma shine mara kyau. Ka auro mace wanda ka auro daga baya uwar gida yayanta ne. in ta girme ta da yawa uwanta ne amma ko a gidan annabi an yi kishi amma kishin a yi shi a kan ka'ida matasa ku dakata a nan sai makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin matasan na jamhuriyar kamaru da wakilin mu muhammad rabiu da kwamuriyar amurka ni na sura da kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamuwa wani makon wassalamu alaikum kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka. sai yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridar ne da jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran jaridar punch na cewa shugaban kasa bola ahmed tinubu ya bugaci kotun kolin tarayyar najeriya ta watsi da karar da dan takarar jam'iyyar leba peter obi ya shigar a gabanta inda yake neman a soke zaben bola ahmed tinubu tare kuma da ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe a karar da lauyoyin bola ahmed tinubu suka gabatar na kariya a gaban kotun kolin kasar sun bugaci kotun ta watsi da wannan bukata na dan takarar jam'iyyar na leba wato peter obi sai kuma jaridar the guardian albarkacin ranar abinci ta duniya da ake gudanarwa a yau jaridar the guardian ta bayyana cewa 'yan najeriya da dama na kira ga shugaban kasa bola ahmed tinubu da ya dauki kwararren matakai na yaki da yunwa tare kuma da sassauta ko kawo sauki a tsadar kayayyakin masarufi da ake fuskanta yanzu haka a kasar a hirar da jaridar the guardian ta yi da akasarin 'yan najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su da kuma da damuwa ganin yarda hauhawar farashin kayayyakin masarufi musamman abinci ke ci gaba da hauhawa sakamakon abin da hukumomi suka bayyana na tsadar farashin dalar amurka da kuma janye tallafin man fetur da gwamnati ke bayarwa abin da ya haifar da tsadar man fetur sai kuma jaridar daily trust jaridar daily trust ta bayyana cewa mataimakin shugaban najeriya kashin fitima a jiya lahadi ya bar birnin tarayyar najeriya abuja domin wakiltar shugaban najeriya bola ahmed tinubu a wani taro na kasa. kasa da kasa da za a gudanar a birnin Beijing na ƙasar China. Taron zai samu halarcin shugabanni da wakilai daga ƙasashe 130 na duniya da suka fito daga Asia, tarayyar Turai, Latin Amurka da dai sauransu. Sai kuma jaridar Premium Times ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa dakarun soji da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Zamfara sun dakile wani yunkuri na sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau a jihar Zamfara guda hudu wanda 'yan bindiga tunda da sanyin safiyar jiya lahadi suka sace su jami'an sojan dai sun dakile hanyar da 'yan ta'addan ne a kisaran za su bi da ɗaliban inda kuma bayan ba ta kashi da aka yi da su suka kwato ɗaliban guda hudu kakakin rundunar bulgar ta ɗaya na sojojin najeriya da ke kusau ibrahim yahaya shi ne tabbatar da kwato ɗaliban bayan da aka yi ba ta kashi da 'yan bindiga a ranar 24 ga watan satumban da ya wuce ne dai 'yan bindiga suka yi awon gaba tare da wasu ɗalibai na jami'ar inda har yanzu wasu wasu daga cikin ɗaliban da aka yi garkuwa da su ke hannun 'yan bindiga wa kwanakin baya ma dai 'yan bindigan sun sace wasu ɗalibai guda hudu 'yan mata na jami'ar dutsen ma da ke jihar katsina haka kuma an sace wasu ɗalibai guda hudu a jami'ar jihar nasarawa da ke kafi a jihar nasarawa kusa da birnin tarayyar najeriya abuja da dai a makon da ya gabata ƙarshen shirin jaridun kenan a huta lafiya yanzu kuma sai labaran duniya a takaice Lawan Mahmud a takaicen an tuhumi wani mai gidan haya da kisa da kuma nuna tsana jiya Lahadi bayan da ya daba wata mata musulma da wani yaro dan shekaru shida da haihuwa wuka a wani harin da ya kai musu wanda 'yan sanda suka alakanta da yakin Isra'ila a Hamas. Iran ta gargaɗi Isra'ila cewa al'amari fana iya rincaɓewa muddin bata daina zaluntar Falasɗinawa ba inda ministan harkokin wajen iran din ke cewa a shirye sauran masu ruwa da tsaki na yankin suke su ɗau mataki a cewar kafar labarai ta fas mai nasaba da gwamnati a wani bangaren kuma a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce za a sake buɗe kan iyakar gaza da ke ƙarƙashin ikon masar sannan kuma amurka za ta yi aiki tare da kasar masar isra'ila da majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da samun taimakon aiwatar da wannan manufa. ɗaruruwan tantan ɗin kayayyakin agaji daga ƙasashe daban-daban ke jirgi a kan yankin ruwan sinai da ke ƙasar masar tsawon kwanaki yayin da ake dakoncin mai yarjejeniyar da za ta ba da damar kaiwa mabukata kayayyakin agaji a gaza sannan kuma a samu damar fitar da wasu 'yan ƙasashen waje daga rafa shugaban jam'iyyar adawar ƙasar poland donald tusk ya yi shelar cewa kasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu kuri'un da ake bukata a zaben da aka gudanar a ranar lahadi don kawar da jam'iyya mai ci jam'iyyar mai suna law and justice ta yi ta gardama da kawayenta sannan ta fuskanci zarge-zargen su doka da oda cikin lamarinta na cikin gida. Yau masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya san mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. kazalika za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumin su yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta ni gabatarwa sai kuma solomon abu da haɗa mana shirin da injiniyan mu na yau jona cummins ni mahmud lalo ne ke cewa matara ashirin namu na rana idan allah ya mu